na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 eh, zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM. ko kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa, ta Sada Sodange. Da kuma Maryam Bashir Bugaji kuma banda haka muna tare da Yusuf Harande a nan ɗakin. bakwai ga watan A yau talata bakwai ga watan Maris na shekarar 2017 muna magana ne akan harkar ilimi kamar yadda muka saba a duk ranar talata inda yau za mu taɓo maganar ilimin yaran Fulani makiyaya. An ce ilimi garkuwar ɗan adam amma mafi yawancin yaran Fulani ba su samun ilimin wanda ake gani yana daga cikin abubuwan da ke haddasa ma al'umma ci baya. Shin me yake jawo hakan? saboda iyayena na ba su so in zo yi karatu su sun fi so in bi dabbobin to na zo na fara karatun da dadewa sai kuma suka ƙara suka mai da gida suka yi min aure saboda in zauna a gida na zauna na kimanin shekara shida na ga abin kuma ba zai yi ba sai na ƙara dawowa makaranta Akwai amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa wani irin illoli ne rashin ilimantar da ‘ya'yan um, Fulani makiyaya ke haifarwa a cikin al'umma, ta yaya kuma ya kamata a inganta shi. Sakon farko daga Baffa Haruna Daba Bajoga ya ce idan akwai adalci to kamata ya yi a bisa har rigagensu da ƙauyukansu ana ba su ilimi kyauta kamar yadda ake bin lunguna da sako na fulanin wajen neman ƙuri'unsu a lokutan zaɓe. Muddin aka yi haka insha Allah za a cimma ɗimbin nasarori wajen ilmantar da 'yan uwana Fulani. sai kabiru abubakar bulan yaƙi ya ce ilimi tushen rayuwa ilimi garkuwar ɗan adam ilimi gishirin zaman duniya gwamnatoci ku tashi haikan domin inganta karatun 'ya'yan fulani da ɗaukacin na ƙabilun najeriya domin gaba fa su ne shugabannin al'umma sai musa adamu rimi ya ce hakikanin gaskiya ilmantar da 'ya'yan makiyaya abu ne mai kyau kuma idan mahukuntan ƙasa ta najeriya za su dukufa wajen haka yana da mahimmanci sosai domin idan aka yi la'akari da sauran ƙasashenmu da ke yankin afirka sun ci gaba da irin wannan mataki na ba 'ya'yan makiyaya ilimi allah ya sa mu dace amin sai muhammad sule garin rijiya ya ce hakika ilimin fulani makiyaya yana da matukar alfanu sosai a cikin al'umma musamman ma idan aka yi la'akari da gudunmuwar da fulani makiyaya suke bayarwa a cikin al'ummata ta hanyar samar da abubuwan har hada ingantaccen abinci ga al'umma kamar su nama madara da sauransu daga ƙarshe ina kira ga gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da su tashi tsaye domin ba wa fulani makiyaya ingantaccen ilimi sai musa ai bello ya ce gaskiya illolin shine yakan haifar da rashin zaman lafiya da fahimtar juna ta yadda zamantakewar da ke tsakaninsu da al'ummar yankin da suke zaune musamman manoma saboda babu ilimin da za su tsaya su keɓanci rayuwarsu da kuma irin wahalhalun da suke fuskanta da kuma ƙasƙanci allah ya kiyaye sai ibrahim kaugama ya ce salam yau da gobe rashin ilimi yana haifar da abubuwa da dama ga al'umma ba ma fulani kaɗai ba har da waɗanda suke karkara ya kamata gwamnatoci su yi dubi da idan basira su ceto su daga cikin jahilci domin ilimi ba ƙaramin ginshiki ba ne a rayuwa amma mu a jihar jigawa alhamdulillahi saboda duk wata riga fulani a kowace ƙaramar hukuma an samar musu da makarantun da ake kira nomadic domin 'ya'yan fulani daga ƙarshe ya kamata kowace ta yi koyi domin ci gaban al'umma ku huta lafiya Abdullahi Adamu Famus ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hanyar da za a bi ita ce ta hannun shugabanninsu. Su Fulani suna matukar girmama shugabanninsu wato ta hanyar arɗa ne kawai za a iya isar da dukkan sakon da ake so a isar ga Fulani makiyaya. Na gode VOA. sai el bashir muhammad usman ya ce da farko ya kamata a ware kudade domin tallafa musu ta fuskar hada ajujuwa da samar da malamai kwararru sai sagir sa'ad bulkacuwa ya ce yau da gobe gaskiya rashin ilimi ga fulani yakan haifar da matsala sosai domin idan aka ce maka ba fulatani yana tafowa tun daga nesa zaka gane ya kamata a bi duk wani ƙauye a gina musu makarantu kuma ana jan hankalin yaran akan makaratu sannan a dinga basu wasu abubuwan kyauta in aka yi haka gaskiya za a samu canji sai abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika rashin ilmantar da 'ya'yan fulani makiyaya ba karamar illa yake haifar musu ba domin kuwa kuda wani irin fada da yake faruwa tsakanin fulani kaga wani ya saru wani ba komai ke kawo hakan ba sai rashin ilimi daga ƙarshe nake kira gwamnatocin ƙasashenmu na afirka da su tashi haikan don ganin an bawa 'ya'yan fulani makiyaya ilimi kamar yadda ake bawa ɗan gari sai bashiru imamu ibrahim ya ce yau da gobe ai wannan ba karamar illa ba ce domin ai duk mutumin da ba a tarbiyyantar da shi ba da ilimi musamman ilimin addinin musulunci da na zamani to bambancinsa da dabba kaɗan ne shi yasa za ka ga 'yan uwanmu fulani ga sunan babu tarbiyya ba sanin mutuncin jama'a ga wauta ta jahilci ga rashin tausayi sannan babbar illar shine ba sanin allah balle ma yadda za a bauta mashi kai allah ya sawake sai mini ma'aza yan mama ya ce yau da gobe babu shakka rashin ilimi ga kowace irin kabila ba wai fulani kawai ba yana da matukar illa sai dai fa idan muka yi nazari za mu ga cewa kusan fulanin aka bari a baya ta wannan fuska shi yasa a wasu lokutan za ka ga an samu wasu daga cikinsu sun tsunduma cikin aikata miyagun laifuka kamar fashi da makami duk da cewa wasu bata gari ne daga cikin su amma a gani na idan har za a ilmantar da su ilimi sahihi to babu shakka irin waɗannan matsalolin za su ragu matuka Allah ya sa mu dace amin Bello Ishaku Shatima ya ce hakika rashin ilmantar da 'ya'yan Fulani makiyaya ba ga al'umma kawai yake wa illa ba har ma da su makiyayan kansu domin gani irin ɗimbin matsalolin da suke fuskanta kama daga sace musu shanu da ma kai musu hare-hare a sakamakon ana ganin ba su da wayewar ilimin zamani don haka nake kira ga hukumomi da su ƙara samar da ingantattun makarantun koyar da 'ya'yan Fulani makiyaya wato nomadic schools. sai alhaji zakariya ibrahim ya ce rashin ilimi mafi akasari yake kawo rikice-rikice da ke tsakanin bangarori biyu na manoma da makiyaya sai hawa ahmad bajoga ta ce salam yau da gobe a hakika illar ilimi ga 'yan makiyaya illa ce babba ganin komai sai mutum yana da ilimi ake yi da shi baya haka kuma a gaskiya rashin ilimi ga wasu su ne yake jawo ake fada da su in babu ilimi da wuya zamantakewa ta yi karko a tsakani sai ciro ciroma mai turare baban maryam ya ce turka shi yau da gobe a gaskiya rashin ilimin 'ya'yan fulani makiyaye a cikin al'umma ba karamin matsala ba ce domin suna yin wasu abubuwa da suka saba wa addinin musulunci amma su suna ganin daidai suke yi misali a nan yankin mu idan aka yi wa 'yar fulani auren fari idan ta yi haihuwar farko to za ta yi ta yawo babu riga sai daurin kirji har sai iyayen wannan yaro sun biya wani kuɗi kafin nan ta sa rigarta amma idan ba a biya wannan kuɗaɗe ba to za ta ɗau wani lokaci kafin ta fara sa riga to kun ga ɗaya daga cikin illolin rashin ilimi ga ɗiyan Fulani makiyaya har ma da wasu daga cikin iyayen ya kamata gwamnatocin ƙasashenmu su tashi tsaye wajen samar musu da ilimi don sai da ilimi za a yi rayuwa mai kyau yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Kamilu Rabi'u Rurum, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce hakika yau da gobe kun taɓo inda yake mana kaikayi tabbas wannan magana haka take domin kuwa mu ma Fulani ne amma gaskiya wannan matsala daga iyaye ne, kamata yi iyaye su rika bawa 'yan uwana tarbiyya ta gari musamman a cikin gida, kaga kuwa tarbiyyar da ka koya a gida a waje ma ita za ka yi daga ƙarshe nike kira ga 'yan uwana fulani da mu yi wa allah mu kawo karshen wannan matsala gwamnati kuma ta tashi tsaye na ganin ta bai wa yaran fulani ilimi mai inganci ta haka ne za a kawo ƙarshen wannan matsala da ta ki cinyewa tsakanin 'yan uwana fulani fatan mu mu dai allah kawo mana karshen wannan matsala sai shu'aibu adam bagwai ya ce hakika abin takaici ne yadda allah ya hore wa fulani kwakwalwa su rinka zama da jahilci kuma sanin kowa ne duk wanda Allah ya huce wa kwakwalwa bai sami ilimi ba to dole ne basirar tasa ta jirkita zuwa aikata wasu abubuwan da ka iya zama barazana ga al'umma don haka kyale fulani ba a ilmantar da su ba ka iya janyo rikice-rikice tsakanin su da kuma sauran al'umma to sai kuma mu leƙa mu na twitter at muntarar jingina ya ce mu ma da ba 'ya'yan fulani ba rashin ilmantar da mu ba karamin illa bane a najeriya yau da gobe kuma kuna ilmantar da mu allah ya biya ku sai a sa 2020 ya ce voa hausa rashin ilimi ba karamin illa bace ga dan adam yan uwansa fulani waɗanda suka yi ilimin su ya kamata su wayar da su to sai daga ƙarshe sani aliyu turaki ya ce za a inganta baiwa 'ya'yan fulani ilimi ta hanyar sama musu makarantu kusa da ƙauyukansu da kuma kayan aiki na zamani a tashi lafiya yau da gobe to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To yanzu bari mu ji hirar da na yi da wani bafin latani matashi daga wushishi jihar Neja, Abubakar Abubakar, wanda ya tashi tsaye don gani ya sami ilimin zamani da na boko. Ni ba filatani ne, na tashi na tarar da iyaye na makiyaya shanu ne, ni ma na tashi ina da shekara takwas na fara kiwon shanu. Ina da kiwon shanu dai sai Allah sai ya kawo ni na zo ziyara a Kaduna. Da na zo Kaduna sai na yanke shawara sai na shiga yaƙi da jahilci da islamiyya an na samu dama na shiga makaranta yanzu ina shekara na ƙarshe a sakandare kuma za mu rubuta jaraba na ƙarshe tumala abakar me baka sha'awa ko ya jawo ra'ayinka kaga ya kamata ka nema ilimi to na zo kaduna ne na ga ana ta ce gaba ne to mu kuma filani na ga cutar mu kai ake a riga an ban mu a baya saboda rashin neman ilimi saboda rashin neman ilimi, yanzu ko dan rige rigima ne ya dan faru kaɗan to an je wajen hukuma a rubuta ma abu kalilan bai wuce ko dubu ɗaya ba sai a ce ma dubu goma ko dubu ashirin to kuma duk abin da ke haddasa wannan rashin ilimi in baka da ilimi ko ne aka baka sai dai ka kalla ba za ka san yadda za ka sarrafa shi ba irin haka ya taba faruwa da kai ne da aka cuce ka eh, ya taba faruwa da ni ne a wani lokaci abin ya taba faruwa da na rashin lafiya sai na je asibiti sai aka rubuta man magunguna da aka rubuta man magunguna magungunan ma duk ba su wuce na dubu ɗaya ba shekaran da na je kemis aka ce man magani ya kama wajen dubu uku da ɗari biyar na ba da kuɗin sai na fita na wuce ina wucewa sai na haɗu da wani abokina da ya karatu na haɗu da shi sai ya ce ma ne na ka fito na ce asibiti na fito su ce kawo mu ga mai aka rubuta ma yana ansa takarda sai ya duba ya ce ah na gani kayan wannan maganin da aka rubuta ma na dubu ɗaya ne amma na ka abun ga kasa na ce nawa ka kashe maganin na ce dubu uku da ɗari biyar ya ce ai cuce ka kai baka sani na ce to ai rashin karatu ne shi ya kawo wannan abu har aka cuce ni amma da na yi karatu ai da ba za a cuce ni ba wasu irin ƙalubale ka fuskanta a wannan hanyar kalubale da na fuskanta saboda iyayena ba su so in zo yi karatu su sun fi so in bi dabbobi. to na zo na fara karatun da dadewa sai kuma suka ƙara suka mai da ni gida suka yi min aure saboda in zauna a gida na zauna na kimanin shekara shida na ga abun kuma ba zai yi ba sai na ƙara dawowa makaranta abun da yake haɗa da iyayena su dai ba su son yi karatun in koma dai gida in zauna ina bin dabbobi, ko a yaushe ba wanda zai tada wani muna zaune kawai mun bi dabbobi mu ma dai mun zama kamar dabbobin da kenan yanzu ka shawo kan wannan matsalar to har yanzu dai ina nan ina fama dai ina addu'a har yanzu dai su dai a kan bakansu suke in koma da gida ni ce ni ba zan iya koma ba insha Allahu a yanda na fito da gurin nan insha Allah Allah zai bani nasara insha Allah har jami'a sai na yi abubakar da ƙarshe wani irin shawara za ka ba ma sauran matasa fulani kamar ka abin da zan ba sauran matasa fulani su yi ƙoƙari su shiga makaranta da islamiyya da boko tun su kare mu kansu mutunci in baka da ilimi ba za a yi da kai ba kuma wasu wurare ba za ka iya shiga ba kai dai ko a yaushe kana nan dai ya kan aikin wahala kawai yanzu ba kamar irin da ba ne yanzu matsalolin ga da ake samu irin su kifinafin din nan satar mutane a ce filani filani tare hanya a ce filani filani to duk me haddasa wannan duk rashin ilimi ne wani za gan shi ya tashi rayuwan shi har ya gama rayuwan shi ba abun da ya sani ya tashi a wahala ya mutu a wahala ta kuma wannan ai rayuwar zuwan duniyan shi ai bata yi ba kullum cikin wahala a yau muna tare da abokin aikinmu yusuf <laughs> aliyu harande wanda yake karatun digirin digirgir na biyu akan ilimi malam yusuf barka da yau oh, barka mu dai malam yusuf kaji abin da muke tattaunawa da farko ne me za ka kara a kai To ai idan muka duba abin da duk masu aiko muna da sakonni ta shafinmu na Facebook da Twitter, mm. kin ji abin da suka ce. Kuma karamin takaddiri ma idan aka ɗauki shi wannan mala abakar abakar, mm. kin ga shi ma wani abu ne wanda za ka ga cewar ilimin 'ya'yan makiyaya ilimi ne mai matuƙar muhimmanci. Mm. Ko ba komi kin ji ya ce ana cutarsu. To da dama za ga cewar na taɓa zuwa jihar Oyo. cikin dangi can cikin inda dangi na suke fulani mm. na tarar da irin wa'annan cutar da ake musu kawai sai a zo a ce wai dabba ka ta shiga gandun daji mm. don haka za a ci ka taron kuɗaɗe masu yawan gaske to inda suna da ilimi kin ga wannan ba zai zama hanya da za a ainihin haka haka cutar da su to amma wasu irin like wasu irin abubuwa ne ke jawo wannan abu da ba sa su kaji shi yayi magana cewa iyayen shi ne ba sa su haka ne yawancin su haka to mafi akasari gaske haka ne iyaye da dama zaki ga sun fi son dan ya je yana harka kiwo da sauraron su uh, saboda abu ne da suka gada tun kaka da kakanni mm. to ba su son a ce dan yau ya shiga harkar boko sai su ga kamar koma baya ne wanda kuma wannan zamani da ake ciki an wuce wannan matsayin da wai har iyaye za su fahimci cewar wai kiyo yahi yaro ya tafi ya yi ainihin ilimin zamani gaskiya shine babban umul haba'isin da ya sa kika ga fulani har kwanan gobe ana samun matsaloli ba sa barin 'ya'yansu suna fita suna karatu to yanzu um, yanzu dai ah, wani irin tanadi ne dama aka yi musu a najeriya da akwai makarantu ne akwai na san dai da nake dubawa akwai wata hukumar kula da ilimin su makiyaya fulani din na amma nomadic education eh nomadic education mm. yanzu an dawo da shine karkashin UBE ne ko yaya abin ne yake yana nan ah, mm. hukuma ce musamman mai zaman kanta wanda ta kan duba uh, ilimin 'ya'yan makiyaya mm. hukuma ce wanda take da shalkwatar ta a nan garin kaduna mm. tana da kuma ofisoshi a jihohi mm. ina sare ma da kananan hukumomi suna da shi aikin ga yanzu kamar yanzu wanda muka gayyato don mu tattauna wannan matsala ya yi muna bayanin yadda hukumar su take ainihin gabatar da ayyukansu uh, shine uh, musa hardo eh. wanda shine jami'i ko kuma shugaban wannan hukuma a jihar bauchin najeriya haka to yanzu kan muna tare da shi malam hardo shugaban hukumar kula da ilimin fulani makiyaya na jihar bauchi assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu barka da zuwa wannan fili barka da zuwa ga safina ga yusuf to yau mun taɓo maganar ilimin yaran fulani makiyaya to da farko dai wacce shimfiɗa za ka yi mana to da farko dai abinda zan ce wannan ilimin 'ya'yan makiyaya abu ne mai muhimmanci saboda ita gwamnatin tarayya ita ma ta ga muhimmancin wannan abu eh, a karfafa ilimi a ƙasa da kuma duniya gaba ɗaya wato kafin a jaddada eh, education for all wato samar da ilimi na kowa da kowa a duniya sai ya kasance kowa ya samu ilimi to 'yan uwanmu makiyaya su saboda inda suke zama a ƙauyuka kuma ba su da fahimta ba su san menene muhimmancin ilimi ba shi yasa gwamnati na tarayyar najeriya ta kirkiro wannan ilimi na 'ya'yan makiyaya na musamman to muna da reshe muna da na jihar na tarayya wato national commission for nomadic education a jihohi kuma suna da nasu to kamar inda nake jihar bauchi an kirkiro wannan ma'aikata wanda gwamnati mai ci yanzu ta karfafa wannan ilimi saboda ta tabbatar cewa an ba ma 'ya'yan makiyaya ilimi a ko'ina suke. Ta wace hanya ne kuke bi don ilimantar da waɗannan yaran? To da farko dai da hanya da muke bi shine akwai kungiyoyin Fulani da muke da su a nan jihar Bauchi muna da kungiyoyi guda biyar manya-manya. Kungiyar Miyatti Allah, Cattle Breeders, muna da tabbitar Fulaku International, muna da Miyatti Allah Kautal Hore, muna da Fuldan, muna da Sameru Fulbe. Kungiyoyin nan muna amfani da su saboda suna kusa da Fulani makiyaya. muna kuma amfani da shugabanni arɗoɗi e da jaurori da suke ƙauyuka din nan saboda matsala biyu ne muke ake fama da shi na ɗaya fulani ba su fahimci muhimmancin ilimi ba saboda haka shi yasa sun dogara ga ciwo ne kawai saboda ba su san muhimmancin ilimi musamman ilimin boko ba muna zagawa muna ilmantar da su muhimmancin ilimi din nan na biyu kuma inda suke zama suna zaune ne a ƙauyuka inda ba sa kusa da garuruwa inda makarantu suke in muka ilmantar da su suka fahimci muhimmancin ilimin nan sai mu zaga kuma inda duk suke sai mu kirkiro wa'annan makarantu din nan mu buɗe musu makarantu nomade mu tura malamai su koyarwa a gurin mu kai musu kayan aiki da sauransu wa'annan su hanyoyi da muke bi. Mm. To Malam Musa kaman zuwa wani mataki ne kuke dauka um, na zuwa ilmantar da su? Kaman zuwa wani mataki ne kuke ilmantar da su? To muna ilmantar da su matakin primary basic education basic education gaba daya. ana abin da ake nufi basic education akwai shekara uku na farko mm. shekara uku na tsakiya shekara uku na ƙarshe wato lower basic middle basic da kuma upper basic mm. To a akwai wani manhaja da kuke amfani da shi koko kuna amfani da manhaja da ake amfani da ita ne ta sauran makarantun ne a ƙasar? Manhaja da muke amfani da shi guda ɗaya ne, amma kuma mun yi namu tsarin wanda misaloli da ake yi na koyarwa. Misali inda ake a littafi za a kawo misali na mota talabijin ko wani abu inda mutanen mu na ƙauyukan ba su taɓa ganin mota ba mai yiwuwa sai mu sa musu misalai na shanu ko awaki ko kuma eh, keke wanda suka saba gani a gurarensu amma manhaja da ake koyarwa abin da ya kamata wanda ya gama firamare a nomadic ko upper basic a nomadic zai iya shiga kowace makaranta kowane jami'a a ƙasar nan ko kuma ma ƙasashen waje. Eh, to Malam Musa kamar ka yi cewa kamar kuna ɗan samun matsala daga makiyayan. To matsalar eh. kamar daga iyaye ne koko daga su yaran na ƙin ko zuwa makaranta ko? daga iyaye ne rashin sanin muhimmancin ilimi. So hmm. yaro shi in iyayen shi suka tura shi yana karami zai je. Hmm. To iyayen nan suna ganin cewa ilimin nan ba da muhimmanci. abin da ya fi musu muhimmanci shine kiwo ah, shi ya sa muke dan samun matsala daga gurinsu to hmm. amma daga yake suna mutane ne masu bin masu bin umarnin shugabanninsu shi sa hmm. muka yi kokari muka yi amfani da shugabanninsu saboda mu iso wajen su mu ilmantar da su hmm. kuma har ga Allah muna samun ci gaba musamman a nan jihar Bauchi saboda nan jihar Bauchi jiha ce da muka sami karuwan fulani saboda rikice-rikicen da aka yi a plateau shekarun baya rikice-rikicen da aka yi na kaduna da waɗansu jihohi makwabtanmu fulani da yawa sun kauro daga wancan gurare sun dawo jihar bauchi so makarantu da muke da su kusan kullum na nomadic din nan karuwa suke yi yanzu hakan ma saboda fahimta na ilimin da suka yi waɗansu eh, eh, eh, fulani masu suke gina azuzuwa su zo su same mu su ce mana mu je mu buɗe musu makaranta mu tura musu malamai da sauransu kuma ita gwamnatin jihar bauchi da ta duba ta ga cewa malamai da ake ɗauka waɗansu ba sa son su je su zauna a waɗancan ƙauyuka inda fulani ɗin suke ba saboda ba hanya babu kayayyakin jin daɗin rayuwa to hmm. gwamnati nan ta zauna ta yi doka ta ce to me yasa ba za mu duba a cikin su waɗanda suka yi makarantu mu ɗauke su mu ajiye su a nan inda suke koya ma 'yan uwansu ba to hmm. aka ba mu muka ɗauki malamai wajen ɗari hudu da sittin muka tura su a waɗannan makarantu kuma suna nan suna koyarwa koyo da karatu yana gudana daidai gwargwado. To, uh, Malam Musa, uh, kana gani uh, rashin ilimi ne ke haddasa wa'innan matsaloli da Fulani kan mm-hmm. samu a cikin dazuzzuga wanda za a zo ana samun matsala tsakanin makiyaya da manoma mm-hmm. da kuma wa'insu dai matsaloli wa'incan na daban ko sace-sace ko wani abu rashin ilimin nan shi ne ke haddasa wannan koko akwai wani abu na daban. To mafi muhimmancin matsalan shine ilimin. Akwai waɗansu amma ilimin shine na ɗaya. saboda abu ɗaya ilimi nan in kana da shi za ka san yadda za ka yi zamantakewa da sauran mutane ilimin nan in kana da shi ba za ka dogara da sana'a ɗaya ta kiwo ba akwai hanyoyi da za ka yi na gudanar da rayuwanka ba za ka tsaya kiwo kaɗai ko kuma wani abu ba saboda in kai ilimi a hulɗan ilimin nan akwai mutane da yawa da kuka yi hulɗa da su ka fahimci yadda za ka zauna da dan uwanka bukulata ne da wanda ba bukulata ne ba wanda kuke addini ɗaya da wanda ba ku addini ɗaya duk kun yi hulɗa da shi a makaranta saboda haka zaka san yadda zaka gudanar da rayuwanka kuma zaka samu hanyar da za ka yi aiki a waɗansu gurare ko ba aikin gwamnati ba ma ka san yadda zaka gudanar da rayuwanka amma rashin ilimin nan a ɓangaren fulani da suke ƙauyuka waɗansu su hatta na addinin ilimin addinin ma ba su da um, um, hanya da za su je su yi su samu wannan ilimin so wannan rashin ilimin nan shine na ɗaya a cikin duk matsaloli da suke kawo eh, eh, fitina tsakanin ko fulani da makiyaya ko kuma eh, matsaloli da suka shafi zamantakewa. To akwai wani gudunmawa da kuke so ku gani daga al'umma daga kuma gwamnati don ƙara haɓaka shi ilimin 'ya'yan makiyaya? Ta yadda za a tafi tare ba? Eh, hmm. lallai abin da muke so ta ta wajen al'umma shine su fahimta da irin yanayin da Fulani suke ciki. Kowa da irin yadda rayuwan shi ya taso. Su kuma 'yan uwa Fulani abinda nake kira da su su fahimta. Ilimi yanzu shine komai. in ba ka da ilimi kusan ba abin da za ka yi saboda kiwo yanzu ma na wanda da suka sani in ya fara gagara saboda filaye da da ake jeji da suke yi da suna suna kiwo yanzu babu wannan jeji saboda karuwan al'umma inda da babu gida za ka zo ka ga an samu gida inda da babu gona jeji ne an sare an mai da shi eh, gona ko an mai da shi gari inda da ruwa yake kama da ya dawo babu ruwan to saboda haka dole a yau a rage yawan shanan na nake da ake yawo da su a fara kiwon zamani kiwon zamani kuma sai da ilimi to in mutum ya samu ilimi zai samu hanyar da zai eh, eh, yi noman zamani ya kiwon zamani da kuma ya ilimi na zamani to hmm. abin da nake kira da 'yan uwana kenan a ta gwamnati kuma muna roƙon gwamnati ta ƙara ƙarfafa wannan ilmantar da 'ya'yan makiyaya saboda in aka anganta wannan eh, ilmantar da 'ya'yan makiyaya din nan zai eh, eh, warware matsaloli da yawa musamman wanda suka shafi rikici tsakanin makiyaya da manoma saboda su makiyayan nan akwai abubuwa tallafi da yawa da gwamnati take yi da su fulani da suke ba su san wannan tallafi da ake yi ba to an ilmantar da su za su shiga cikin al'umma su komai na zamani kuma a samu a warware a zauna lafiya. To Malam Musa har domin gode da ka ba mu damar hira da kai. to ai kin ga wannan yayi magana mai matukar muhimmanci kwarai da gaske kam idan aka duba ta akwai abubuwa a cikinta. ta to ai yawancin su ne ka gani dole sai an waye musu da kai ne iyayen nan su bar mm. ƴaƴan nan nasu su yi karatu suna son su yi karatu wasu uh, an hana su wasu kuma irin suna cikin daji kuma wanda suka samu damar suka yi mm. karatu iyayen fana cin moriyar su sosai daga baya suna cin moriyar wasu yanzu suna ganin yanzu aka tafi aka bar dabba suna ganin mm. amfani mm. idan. wannan duk tunanin nan abin da suke tunani kai kuma yaro ya tafi kuma ya je shiga duniya fada wannan wannan to shi sa kila ma eh hadda tunanin in sai ya shiga ya tafi eh me zai to kuma ya kamata masu yanzu makiyaye su fahimci cewar idan ƴaƴan nasa suka yi wannan ilimin na zamani shine zai sa su ƙara sanin makamar yadda za a tafiyar da lafiyar dabbobin nan ‘ya'yansu ne likitoci ‘ya'yansu ne suka san maganin da ya dace da dabbobinsu da saurakinsu mm, so kin ga in ma suka basu suka ilimin mm. ashe ci gaban ma nasu ne to masu sauraro kar a manta ana iya tuntubar shafukan mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata sannan a ci gaba da bin shafukan mu na facebook da twitter ta hanyar lalubar sunanmu na voa hausa to yanzu kam a nan za mu dasa aya ko sai kuma mako ah, sai kuma gobe in Allah ya kai mu <laughs> za mu sake dawowa da sabon shirin kuma insha Allah Usman na nan lokacin so ah, yau ya dauki hutu baya nan to yanzu a madadin Safinatu Sada Sodangi. Ah, da Yusuf Aliyu Harande. Sai kuma Daniel Brown da ya ba mu umarni da ma injiniya da kuma Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bagaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. nake cewa a huta lafiya. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba